Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da rahaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri eh, na Muhawara Studio Kalangu kada ku manta da Studio Kalangu wani dandali ne da muke tattauna kan batutuwa da dama kada ku manta kuma Studio Kalangu ana samun ta a yankunan wannan ƙasa ta mu guda takwas tare da kyakkyawar hulɗa da take da tare da gidajen rediyo 41 A yau ma Sidiyo Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai mahimmancin gaske wanda yake na lokaci wanda yake kuma zamaninsa eh, shine wacce rawa ce masu fasa'a mawaka da makaɗa da kuma masu fasa'a daban-daban na kasan jihar suke yi domin kawo tasu gudunmuwa wajen yaki da cutar annobar covid-19 ko kuma cutar coronavirus a wannan ƙasa tamu ta Nijar. Wannan shine take muhawarar tamu ta yau kada ta dai tun barkewar wannan annoba annoba ta cutar coronavirus a kasar china a birnin huha na lardin hube da ke tsakiyar kasar wannan cuta kuma ta yaɗo a yankunan duniya baki daya inda ake ta watsa sakonni na rigakafi kuma ake kira ga al'umma daban-daban da su ɗauki matakan kan da garkin wannan cuta dalilin kenan ka ga dace mu duba bangaren wato masu fasaha makaɗa da maƙa da maraya domin su masu kauta su gudun mata wannan bangare domin yaƙi da wannan cuta ta Kovid covid-19 a wannan kasa ta mu ta nijar makaɗa da mawaka ba su tsaya baya ba a cikin wannan yaƙi domin tattauna wannan muhawara a nan ɗakin magana ina tare da malam mamman sahabi wato wanda an ka sani da mr kaba sannan kuma idan komai ya zai daidai za mu kasance tare da mamman sani wanda an ka sani a da adamulmula eh, sannan kuma nuratu haiga ita ma za ta kasance tare da mu a cikin wannan shiri amma daga nan ɗakin magana ni ne na naku malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala da fatan kuna tare da mu a daidai wannan lokaci bare in ji ko wanda muke tare da su akan layi suna tare da mu. Mala maman Sani ko kana jina? Eh ina jin ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam sai ka gabatar da kanka da kuma matsayin naka a cikin wannan mahawara ta yau. Eh to sunana maman Sani Mate ina sana'a kiki da waka kuma ina cikin kungiya ta makaɗa da kan Nijar da muke ce ma Anafi. to sai ka kasance kai tsaye tare da mu bare in koma wajen nurata nuratu kina jina ina jin ku to sai ki gabatar da sunanki ni dai nuratu hega wadda ake kiran suna nura shi poet ni mm. poezi ne nake kuma cikin wani kungiya nake film di sahel ina gode kasance tare da mu akan layi in dawo nan daki magana amala mamman sahabi ka gabatar da sunanka da matsayin naka to eh to alhamdulillah sunana sahabi manu mamman wanda aka sani da mr cup ba akwai wani ƙari kuma e to dan wasa ne kuma ina cikin kungiyoyi daban-daban ina cikin kungiya ta marubuta ta ƙasa e eh, halsunan ƙasa cewa a sunil da kuma kungiya ta 'yan eh, wasa na ƙasar nijar e to na gode tunatar da ku da cewa tun wato cikin watan disamba ne na shekarar 1919 wato a ƙasar china musamman a birnin wuhan cutar covid-19 ko kuma cutar corona virus ta barke cutar da nan da nan ta watsu a duniya a wannan kasa ta ta Nijar a cikin watan Maris ne aka gano mutum na farko wanda ya kamu da wannan cuta ta COVID-19 kuma tun wannan lokaci ne kowa da kowa yake kawo tashi gudunmawa ta hanya to yaki da cutar wannan numfashi ta coronavirus inda kuma gwamnatin Nijar ta ɗauki wasu matakai wanda suka shafi eh, dokar ta ɓace na hana fitowa ta wasu lokuta sannan da kuma tilasta cewa cewa ya kamata mutane su yi amfani da wasu hanyoyi na yaƙi da wannan cuta ta covid-19 mala maman sani ko kana shi na eh, eh to a matsayinka na mawaƙi kuma mai kiɗi shin ya kake kallon wannan gudunmawa da kuke kawa game da yaƙi da wannan cuta ta eh, covid-19 kasan da shi harkar daman musa a mata wannan ci da kamar da irin wanda suke irin nau'i da ke kasan ko cikin kan amma ga da iri iri ce ko wanda su suna yin shi ne kawai ne kawai na na shaɗantar da jama'a hmm. wasu suna yin na shaɗantar da jama'a ko hmm. to kamar dai ni a matsayina na irin wanda yake kiɗe kiɗe na da sana'a ta dai lalle ka sanin kowa ne abun da waƙoƙin malaysia ana akwai na shaɗantarwa kuma amma akwai da jama'a hmm. kenan ko da annoba ta zo ba wai kamar sai mun jiran wani bane ya zo ya ce mu a ku zo ku yi kaza ko ku zo ga kaza kaza kawai cikin amma haka haka nan muka sabar da gabatar da aikin don domin zuwa ma wani komi da komi muka fara kawo gudunmuwanmu ta waye al'umma kanu muka kan abin da ke wakana cikin gaya ya kamata a yi wannan cuta da ta zo ga ciki ba ta da magani kuma ga yadda za a yi a kare a hmm. kare kai gare yo to yanzu ganin wannan cuta tuni tana cikin wannan ƙasa ta mutanjar to shin idan wannan bangare na ku masu fasa'a mawaƙa da makaɗa kenan jama'a za ta fi sarkin ɗaukar wannan wayan kai da kuke musu ita eh, lalle kan shine kuma ai ba ila shakka za a cewa yanzu sun wanda tafiye tun da lalle ita ba a cewa abu ne wanda ga yana har ya ƙare shi ne amma ga yanda ga yanda aka ture shi kuma da yanda ma ko ga yanzu muke jin ture shi wasu kasashe mu ai da ya zo abin gare mu ko da muka ji ture nan tashi kuma shi ga yanan hotahi ai mutane da su yi jira ba lalle gwamnatin kasar mu shi ma da kan sun yi gogawa harbe abin hmm. kuma mu kuma masu sana'a kiɗa da waƙa kuma kusan kenan sana'a faɗakar da al'umma domin jiran ba a ce mu ku zo shi ga za mu ba ku kaza ku yi aiki kaza inda wannan lalle aikin mu ko da ke wannan abin da gwamnati ya kamata ya fara yin shi aiki ne amma mu ma da su yan kasa kuma masu sunan wannan sana'a faɗakar da al'umma mun ci mun ɗauki abin da mu mun yi shi mun fara don ina ganin lalle abin ya kawo gudunmuwa sosai a cewa mutane jama'a su tun da wuri wuri mutane su gane da cewa lalle kai ga wannan annoba ta zo kuma ga yanda ya kamata a yi dan saboda a kare kai da ita lalle wannan kuma gudunmuwa kuma muna nan muna ta muna ta cigaba da kawo gudunmuwa bakin da bakin da je gwargwado bakin halin tun da ta sanin kowa ne da ke cewa da wannan zawo ga cuta gwamnati ya ɗauki wasu saboda su eh, an tsaye da wasu ayyuka da yawa wani lokaci wanda ba a iya zata kuma da wannan to kuma mu da ke ma sana'a mu abu ne wanda yawanci sai inda taro yake hmm. dan ba a kiri inda ba jama'a Mm. ba a ki kuma wani abu ma ne wanda sai da dare ma ake yin shi wato kana son ka ce ita wannan waɗannan matakai da gwamnati ta shimfiɗa kamar an ka duba ma suna kasancewa rauni gare ku kenan habba habba a yi sosai to ko da kuma lallai kai mun yarda wannan matakai matakai ne wanda lallai mun san da suna wajibi ne suna da mahimmanci saboda ita annoba ce ta zo kuma wannan annoba makamantawa ta wannan abun da rage harkar tare da duk mm. dokokin da gwamnati ya ɗauka lallai kai suna da mahimmanci muhimmanci to amma dake abin ne wanda an ce za a hana mutum za ga yanda ya kamata a yi kuma mun tabbatar da cewa gwamnati shi da kankan shi ya ɗauki wasu matakai na rakiya na kama ma hmm. eh na rakiya wala to mu sai zamana sai zamana wannan matakan da aka ɗauka da an tuka cikin dai shugaban kasa ya yi wannan matakan mu mun eh. kamar dai an tuka masu sana'a kira da waka da duka dai masu sana'a ba a sa su da cikin wannan eh, cikin wannan mutanen wanda wannan kasuwan da ta kamata a taimaka ma eh to mama eh. sani ka tsaka layi za na sake dawa gare ka kan wannan matsala da kuke za kuke cin karo da ita barin koma shan eh, Nuratu kina ji na mm-hmm, ina jin ku eh, to Nuratu gashi wannan kasa ta mutan jarkin cide tana cikin wato wannan matsala ta cutar eh, COVID-19 ko mm-hmm. coronavirus shin ya kuke ganin mata a wannan bangare na ko za su kawo tasu gudunmuwa domin yaƙi da wannan cuta to mata dai muke muke cikin gidaje mu mata mu ne wayan yara mu mata mu ne wayan gida ya kamata a tun ake kowa ya sa babet kowa ya wanke hannun shi ya kamata a ce in yaro ya huta kafin ya shiga cikin gida ke mace ke mishi kai yaro ka wanke hannunka ka sa babet in za ka huta sosai ito yanzu da yake corona an san akwai ta wannan kasa tamu kuma gwamnati tana ta kokari na kiran al'umma da su kaucewa wasu al'amura na taron jama'a ko kuma gaisawa da juna ko kuma kusantar juna sannan kuma a yansan da a yanzu haka mawaka da makaɗa da ma stilist na wannan ƙasa ta ta Nijar suna so su masu wayar da kan jama'a shin kuma ya kuke ganin eh, waɗannan ƙoƙari na sensibilisation wato wayar da kan jama'a da ake yi na su hatara da ita wannan cuta ta covid-19 wallahi artist suna yi Allah ta albarka artist suna Allah ta albarka amma artist suna yi ya kamata ce an jarida ma sun kama mu tun da kun ga tele ne ake sa wannan sensibilization inda artist every inda artist suke tele ne ake sa su ai mun san ba gariruwa duka adda tele ba mhm. ya kamata tele radio communautaire su ma sun samu wayannan son in sun samu wayannan every in suna ta saka ga radio su ya kamata karkaru da karkaru mhm. wannan every in wannan gargadin da artist suke yi mhm. kowa na shi artist din kuma ya kamata a ce su yi cikin langa yawa na Hausa ana zabarmanci ana komai da komai wato sauran harsuna ma na gida a yi ga eh, ake kallon langa yan mu na gida mhm. kowa ma ya ji yan jarida na karkara su ma lai radio kuma yasa kowa ma ya sa dan saboda aikin da muke so mu tun da in ka so ka ji eh, yi gargadin wani mutum ka sa cikin mai ko ka sa cikin wani abin ga na artist wani salo dai na artist eh, wani salo dai na artist wasu nan da yaji eto eh, ya kike ganin yadda gwamnati take ta yadda wannan aiki na prevention wato rigakafin ita wannan cuta ta covid-19 a wannan kasa to wallahi gwamnati yayi nashi Allah sa albarka ya kamata a ce population in ma mun gane ma gwamnati ba dan an sa kubur ba mu dinga huta muna abin ga muna ta sa fine ga muna sa huta ga fine muna ta komi da komi na grab gwamnati ne ya sa wani abu gwamnati kuma in ya sa doka ya kamata a ce kowa ya san doka kowa ya girma kowa ma ya tabbataccen dokan mm. aha kowa ya bi mu doka to na gode nuratu ki dan jira zan sake dawa gare ke bari zo nan daki magana tare da mamman sabi mamman sabi eh, wato an san ka da eh, Mr. kaɓa saboda eh, akwai bidiyo da ka tsara na gargadi a game da wannan cuta ta coronavirus a wannan kasa ta Tanzania shin da farko tambayar da nake so yi ma ya kake ganin matakan da gwamnati ta shimfiɗa na kan da garken ita wannan cuta ta numfashi eh to alhamdulillah wallahi da farko dai na yi farin ciki matuka da gayyata ta da kuka yi da nima irin hange da tsinkaye a da naima wannan tahiya ta wannan annoba wacce ta addabi duniya baki daya wacce ake kira kurna bris yalle muka doke a na hausa na kemani ba faransanci ba can da faransanci ne kuke kiranta coronavirus mu ma hausawa a cikin harshen hausa ko a cikin harshen zabarmanci akwai da ake iya faɗin a kare karya shi sai ya zama cikin kalma kurna biris wannan shi yawa in maka doki ita wannan annoba ta kurna biris wacce ta zama ruwan dare gama duniya lalle irin matakan da gwamnati ya doka na cewa a kiyaye eh, yana da kyau a kiyaye amma nan abin da ya kawo 'yan matsaloli dangance da sakonnin da gwamnati ya aika na cewa mutane su ɗauki matakai da ya kamata ba a kawo sakon ba ne a. aka bada shi yadda mutane za su fahimce shi ba don komai ba saboda an yi abin ne a dunkule shi kuma duk abin da aka yi a dunkule in mutum bai fahimce shi ba to da wuya ya kiyaye waɗannan matakan kamar yadda ya kamata duk da yake mun gani duka irin gargaɗin da yake yi bai hana ba a kullum a koyaushe mutane ba su kiyayewa ba don koyi ba saboda sako bai kai ba ya kai inda ya kamata mutane su fahimci sako. saboda zan ɗan koma baya in tuna ma a zamanin lokacin mulkin alhajin sai ni kunce idan har shugaban ƙasa sai ni kunce yana so ya aika wani sako don 'yan ƙasa su fahimce shi da kyau mutane na farko da zai tara su ne 'yan wasa 'yan wasan nan kuma su ne ɓangaren wasan kwaikwayo ko kuma mawaka saboda mawaka ko 'yan wasan kwaikwayo musamman bangaren wasan kwaikwayo abu ne wanda ake iya aika sako a sauƙaƙe kuma ya kai ga mutane kuma mutane su fahimci sakon nan yanzu saɓanin haka yanzu mafi yawa kuma duka sakonnin da ake yi ana dubi ne nan kaɗai birnin yamai alhali kuma in muka ɗauki ma matsalar matsaloli inda suke inda ya kamata a ce yau an mai da hankali su ne ƙauyuka saboda ƙauyukan nan su ne in abin ya kai to sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan yau da matakan da aka ɗauka kamata a ce an ɗauki wannan aiki an ba 'yan wasan kwaikwayo saboda kamar yadda na ce ma ta hanyar wasan kwaikwayo ana iya faɗakar da mutane a gaggauce kuma saƙon ya kai gare su kuma su yarda da wannan saƙon. tun da ka bayyana wato gwamnati tana ɗaukar matakai mhm. amma ko da yake akwai rauni wajen aiwatar da waɗannan matakai da waɗannan saƙonni to yanzu an san da wannan lokaci artist wato ku eh, masu wasannin fasaha da sauransu mhm. wato kuna kawo taku gudunmuwa idan ka duba kai kai wani sketch ko wani abun banda da wanda kake gargadin jama'a da su kiyaye da wannan cuta ta coronavirus shin ya kai nazarci wannan haka kirkiro wannan ce wannan wasan barkwanci eh a gaskiya saboda yauni ne da ya rataya a kaina a matsayina na mai faɗakarwa dan ba zan kira kaina dan wasa kaɗan ba mm. ai faɗakarwa nake saboda duk abin da ya taso yau na matsala ne ko na amfani ne ya kamata kai mai faɗakarwa kai ne mutum na farko wanda ya wuni rataye a kanka ka faɗakar da jama'a ko ka fargar da su ga wani abu nan wanda yake tahe wannan abun mu kiyaye ba mai kyau bane wannan ne sa lokacin da muka ji wannan annoba ta fara yaduwa cikin sauran ƙasashen afirka sai muka ga to zama bai same mu ba mu ma a matsayin mu na masu faɗakarwa musamman ɓangaren wasanni ni cikin barkwanci wannan nesa ne hange a mahanga na ganin cewa wace gudunmuwa zan kawo gudunmuwa ita ce in kira mutane don tunatar da su game da wannan annoba don mu ɗauki duka irin matakan da ya kamata mu ɗauka kamar yadda malaman kiwon lahiya suka dinga bayanai irin hanyoyin da ya kamata a ɗauka da wannan ne zai iya sa mutum ya kare kanshi daga wannan cuta mu ma ko in ce ni irin gudunmuwa da na ga ya kamata ita ce wannan nima in bada ta in ƙara kawo abubuwa wanda su malaman kiwon lahiya ba su ba da bayanai a kansu ba mm. a cikin fanni na ni kuma in ƙara wasu abubuwa don mutane su fahimci saƙon da kyau mm. saboda yau in ka ɗauko eh, na ga mafi yawan saƙonnin da ake bada eh, ana bada su ne cikin harshen faransanci alhali kuma a niger alkaluma sun tabbatar cikin mutum ɗari mutum ashirin ne suka je lakwal tamanin duka ba su je lakwal ba mm. kenan yau duk abin da za a yi ana so sako ya karbi ga mutane dole sai an wayar da al'umma cikin halsunan su wanda suke shi kuma a samu wanda a'a sun san yadda za su aika wannan sako don kana bahaushe ko ba zabar mai ko bufulatani ko buzu in dai baka kasance ka kware ba a fannin harshen ka to ba za ka aika sako ba yadda ya kamata to mun ga ana ɗaukar wasu wanda suke aika sakon amma ba su ba da sakon yadda ya kamata saboda mi ba su kware ba a halashen nasu kenan ana so sako ya kai ga wanda ake so ya kai nan sai an ɗauki wanda ya san menene yake ya san irin hikima da basirar da zai kawo don ya aika wannan sako mutane su fahimci wannan sako da kyau wannan ne sa zai sa mutane su kiyaye kuma su yarda da abin nan da aka ce gaskiya ce nagode maman sabi eh, mama Mamman Sani ko kana jina? Eh ina ji ina ji. Eh to eh, yanzu idan mun ka dawo kan wannan matsala ta cutar numfashi ta coronavirus eh, shin ya kake kallon ta a cikin wannan yanayi na wannan ƙasa ta mu Nijar? Eh to lallai kamar yadda muke azun nan gaskiya eh, eh cuta ce wanda zai ta'addaba duniya gaba daya eh, annoba ce wanda ga sanan wurin ta zo ta mamaye duniya gaba daya kuma ko sakamakon nasu da ga sanan wurin yau da kullum kullum kowa waɗanda ya na na wannan na da ya kamata a cikin ɗauka hannuwa nisanci juna a rika eh, tari cikin kurfa hannu haka da sauransu eh, duka waɗannan matakai ne mhm, ina shan ka to bismillah kuma duk shi yanzu abin gan wannan ina gwagwa cutar kai muna lalle muna nan muna muna makaɗa da mawaka ga duka dai masu sana'a da shafi al'adu kuma ko kuma ma da ma dukkan aikin faɗakar kwatar da al'umma muna yin baki ƙoƙarin mu to amma akwai abu guda kamar yadda na fara ita ce wannan eh, sana'a Eh, abu ce da lalle ke shi yawanci in mutum kayi wani aiki na fadakarwa in ka inda kana tare da wasu masu kama maka ne ko wani partner da can wurin yi nan nan kana iya fita da wani abu wanda kuma ta ko ba gidan kai an iyalin ka ciya ne to shi wa gadi an ba ta zo eh, har dai ga magana yanzu da nake yi na tabbatar da cewa diya shi masu wannan sana'a dan sun yi a san ga lalle wannan aikin shi ne yau da kullum kuma wani aiki bane kawai na neman kariya shi ne gudun wasu ta cikin tafiyar al'umma don eh, iya a wajen samu yan eh, saboda hannun cikin mutum in yi zamana ko mun kake su kwan cikin tafiyar al'umma ka kawo gudun wasu tafiyar al'umma ya eh, ce kai kawai yanzu ya zamana har daga gidan kama iyalin kama an shiga matsala don saboda in ka san da ke sana'an na al'adu kamar dai an fita abin da ya shafi ciki da wasa ba wani wani da aiki sosai cikin kasashen da ya ba da kamar dai nishiyar wanda za a cewa don wasu kasashe mun gani aikin nan wurin najeriya sauran ne ba a wasu waye su eh, suna cutar ibibiya cikin wa'annan manya-manyan masu kula na Najeriya za a ga an fasa kuma musulunci na wanda ke akwai tsamun hadisi dan gobe daga cikin musulunci wanda su ba da gudunmuwa. Malam Sani na a wannan kasa ta mutan Nijar kana ganin kamar wato masu kuɗin namu ba su iya taimakawa eh, su kawo tasu gudunmuwa duk da cewa kuma ba wai ƙasar ba ta da masu arziki ba ne. Eto eh, to ne na na da nake taimakon al'umma kuma an fata na ma ci gaban al'umma. Sai kai wannan kasuwa saka da ka buɗe kana neman kuɗi wa'anda kake aiki na wa'anda suke aiki wurin ka ɗin in aka ce yanzu wata ba ta zo Allah ce yanzu wata ta zo ta kashe da kuma a ce a barka ne kaɗai da duka manya-manyan masana'antar masana'anta yaya don kaga ci gaban na wajen ya ya wani ya ya ta yi ga lahi al'umma gaba ɗaya don saboda in ba na ba kai ma'aikatan da masu ɗauka ci gaba da muka yi don ko saboda shi ne wancan wasu manyan masu kuɗin da ya yi dina da gida ne kenan kudin amma kuma akwai kudin farin wanda aka yi na mutum ishirin ya eh, ci wannan mutum ishirin ɗin wanda suka ba da manyan kuɗi da gudun wasu akwai wani mawaki gida so mu wannan lokacin ba mu kai gidan ba mu kai nan ba na ainihin a kasan ba kai nan ba amma muna kawo gudun mu ta hanyar aikar da al'umma. Eh, to an ka duba ma ai waka ta farko ma da kuka ku ne kun ka fara hiddota game da wannan cuta ta coronavirus. kuma ba dinga ba a ce ba wasu matakai da aka ɗauka na har na hana na tsere duka wasu abu wasanni da duk sai an yi wasu wuraren shakatawa da babu mamaki in muka ci gaba da mu dai gudanar da su babu mamaki ko mu kaya kai ba irin wa'annan waƙo amma in ka zama da ke shi harka wannan ko da ka yi ka dai ba ka dai ba ka in ka ka gida ba eh. ka shi ka biya kuɗin studio ka biya kuɗin yanki ka wani don kai kamar shi ma na akwai sai ka ɗauko cikin jarin ka ɗan sin wani abu gaskiya akwai matsala akwai wuya akwai eh. mama sani eh, zan sake dawa gare ka bari in yi sallama da nuratu nuratu kina shi na mm, ina na eh to ma nuratu ganin wannan matsala ta cutar numfashi ta coronavirus a kike ganin wannan matsala ta cutar corona coronavirus za a wayar da kan jama'a domin a kara kiyaye 'yan nijar saboda an ka duba a cikin kasashen afirka nijar dai yanzu ita ma tana da yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta sannan kuma akwai ɗaruruwan mutane da suka harbu da ita sannan an samu kuma ɗaruruwa da suka samu lafiya shin ya kike ganin wannan matsala ta coronavirus za a iya dakile ta wallahi wannan dai an kama ma artist su a kama ma artist su ta wakoki bisa kan coronavirus a kama ma artist su yi ta wakoki biskan coronavirus sun langa yan wanda muka sani wanga hausa da zarma da da buzanki da abin ga fulfulde a kama ma artist kuma kowane radio da tele ya dinga sa wannan wakoki mutane su ji me virus ya ake yi da a kare kan mutum ya kare kan shi da virus da aiki da muke yi sai an kama musu eh to kuma wata matsala nuratu ita ce gwamnati ta ce za ta taimakawa wato talakawa domin a ɗauki matakan rakiya ɗannan matakai na rakiya al'umma domin su je sassauci kan wannan matsala. Me zai da kamfanyin ɗin da aka dauko yi modere da zai ai tun yanzu ba a fara ba ko tukuna ta da ruwa kuma ai ba ko ina da wuta da ruwa kankanin mutane ne za su bi ni ce ba mutane duka za su bi ni ce da shi. Fi modere kuma fi modere ga le person da mini ina laihin a ba su kyauta ba. Kyauta gaskiya. <laughs> tun da ko fi modere in ba mutane duka suke da abin ga da za su kai ko mm. ina laihin a yi distribution gratuit ko distribution in ya mutane za su taru ko to a sa ga mota mota kure kure mun inda ada demini inda ada orfele inda ada fev a sa musu wato gida gida ma goha bacin goha eh. gida gida ana aje musu kan wanda ya huta ku rike wanga Allah ba Allah sa albarka ba shi kenan ba haka ne ito eh, ku wato lezartis da muke gani masu fasa a wannan kasa tamu sun koka kan cewa su ma wannan matsala ta coronavirus ta sa cikin wannan yanayi shin wani kira kike yi ma gwamnati da shi shugaban kasa shugaban kasa da gwamnatin duka da kowane da minister ne da ko toutes les da suke cikin culture hmm. ya kamata ake sun yi aiki yau tunda dan mu ne cikin dan mu ne aka yi minister mhm. na culture ya kamata ake yau sun ga artist situation inda suke tun sai mutane sun tare suke aiki kuma wallahi ga artist aikin su kenan aikin mu kenan abin da muke shi kenan cikin duniya kuma shine ke kawo babban gudunmuwa shine yake sa mutane su yi saurin gane abubuwa cikin wannan kasa ya kamata a ce ya mm. kamata a ce su ma sun dau mataki sun dau wasu doka dan su ma artist sa artist cikin condition wanga kuke ne zai yi na zuwa watanni insha Allah to nagode Nuratu Hega nagode sosai Allah saka da alheri Amin. Eh, assalamu alaikum. Eh, Malama Nuratu Higa kenan wato wata eh, mai fasa'a kuma mai rubuce-rubuce da kuma ayyukan ci gaba a wannan kasa ta ta Nijar musamman a bangaren matasa. Kuma barin kuma daga mana maman Sani Adumulmula. Malam maman Sani kana shi na? ina shi ina shi. Malam maman Sani gashi wannan matsala ta coronavirus ta sa kuma kada Eh, eh, makaɗa da dai sauran masu wasannin fasaha yin kira ga al'umma da su yi hatara kan wannan cuta shin eh, sakon naku ya shiga al'umma yadda ya kamata ko ko akwai saura to lallai ka shi saƙon wannan namu lalle kai mana ice kai ya isa ga al'umma amma ka san shi da ke harkokin faɗakarwa ba abu bane ba wanda za a cewa a yi na rana guda ko da mutum ya ji magana ana ai ana tilawa a ƙara yin shi a ƙara an yi kuma ƙara jaddadawa ƙara jaddadawa ta mm. hanyar haka nan ɗin dai kawai saƙon ki tsayawa cikin kanin mutane mm. amma lallai dan saƙo tun da muka fara shi ya kai ga al'umma insha Allah amma yana da mahimmanci a ce bayan wannan kai da ya gare su su ji ana ƙara jaddada musu da wannan saƙon kuma ana tuna ma mutane kasan ko akwai mantuwa wani bi mm. don ka mu saboda shi ne muka ga kai lalle cewa eh, yana da mahimmanci a ci gaba a ba mu gudunmuwa wadda za mu samun damar mu ma ci gaba da wannan gudanar da irin wannan aikin namu hmm. lalle yo in an ka duba eh, an ka diba sauran mawaka ko makaɗa a ƙasashen waje wato suna himmatuwa don sun samu taimako ne suke ba da eh, suke nuna ƙwarin gwiwa wajen waɗannan aika saƙonni koko dai niyya ce kawai ta kishi <laughs> wallahi kishi kishi kadai ba ba isa tunda komai kishin mutum in dai aka yi lissafi ya zama da kace aka ce kamar yanzu kuɗin da zaka ɗauka ka je ka biya gidan haya su ne zaka ɗauka ka kai studio ko kuma wani za a san dan buhun shinkafa ka shi su ne zaka zo ka je ka biya wani wani kameraman to ina tsammanin ainihin wurin babu ma magana ko kada dole an san kowace mutum zaye don ka a realite mu yanzu kuka mu gudumine ne ba wai kama bara bace ba muke yi ba abun ga eh, gwamnati kamar ya kama mu masu sana'anin tamu muna ganin kamar cewa gwamnati yadda ya ɗauki ya dauki wasu matakai na abin ga na raka jama'a na hmm. raka masu karamin dan karamin kari a wannan lokaci na eh, yaƙi da cutar coronavirus vala to hmm. sai mun ga cewa har da ma ka gani ai banda kamar wannan zancen na masu karamin karhin nan wani abin da shahi kamar ruwa da wuta da wasu tax tax wasu yan abin da hmm. ai har manyan yan kasuwa ma mu muna so a ɗauke mu ne cikin kotan kamar ma 'yan kasuwa mm. tunda dai lalle sana'a mu ai mu sana'a ce take muke mm-hmm. don kuma muna so a ɗauke mu nan mun ga har manyan 'yan kasuwa an ce musu to ku kamar yanzu abin da shahi wasu tax tax na wani wasu da wasu yan an gusa muku su ba yanzu ba an ba ku wata kaza wata biyu kan nan ku fara mm. abin da shahi wani duk abubuwa da yawa dai wanda aka kawo aka ma ake rakiya mutane bisan shi yan kasuwa ake rakiya su bisan shi to don eh, to wai wannan rakiya mutane suna ganin ta kasa koko da zance ne saboda har yanzu mutane duk da cewa wannan matakai da gwamnati ta ɗauka an ka duba yadda kuke uh, aika wannan sakonni na mutane su uh, fahimci wannan matsala ta annobar cutar coronavirus eh, eh, matakan rakiya ne wasu suna ganin kawai har yanzu ba su gani a ƙasa ba ko shi ma sai kun yi kun hidu ta waka ko kuma su a <laughs> ah, to ne ka yi wuce abu ne wanda da yake mu gani shi ba a ƙasa mu ba mu gani shi ba a ƙasa kuma ma ko a ɗauka ma a tsaya ma ɗaya daga bakin dai kamar wani zancen na wuta da ruwa ɗin nan da aka ce shi ma za a wannan za a kama mutane masu ɗan ƙaramin ƙarfi don ka mm. ko da ke wannan abu ne wanda ya ya zama na za a tsayawa ina ganin ga yawan mutane dan kankani hmm. inda dawa dawa ne ma ke da wuta cikin haɗin nishas wuta duk ta tsaya bakin ta bakin birane ne dai hmm. manyan birane ma duka wani abubuwa ne wanda ba su bane ba ta nan wurin bane muke ganin abin amma lalle kai wannan mai zuba vraiment ko ma wajen zancen abin da shahidan kuma su tax din da wani mini da 'yanfu mu abin da shahin masu sana'a kiɗa gaba shi yanzu in kamar dan kasuwa wanga yau aka ce ya tafi ya samu ya shigo da wasu kayan shi in aka hidda mashi hidda mashi wannan yan kudin shi ai yana iya gani amma to mu matsalar ba ma aikin namu ma sana'ar mu ma ce aka tsaida don ku kenan barantana ma in ma mun zo wajen wani ko wani ko wajen wani inda ya kamata a hidda Eh, a ce to wannan abin da ya kamata a hidda muku wajen tax ko empo yanzu ba an hidda muku ba. Wato aka tsaye da dalilin matakan da gwamnati ta ɗauka na hana yaɗo ita wannan cuta ko? Don ka kenan mu ba ma mun gani sana'a ta ma ce ba mun gudanar da ita ba ma balantana ma har mu ga har mu samu ciri ba wannan matakai da aka ɗauka. Hmm. Don shi ne na ce muka mu matsalar mu daban take specific ce in ji bature mm, ta musamman ce kenan eh ta musamman ce vraiment mm. eh, to ka tsaka layi zan sake dawa gare ka eh, mala mama eh, sabe ka ce waɗannan bayan su waɗannan mawaka da makaɗa ku ba a tuna da ku ba ban gane ba a tuna da ku ba eh yauwa kamar yanzu kullum cikin tahiya in ka lura in ana buƙatar wata gudunmuwa da masu fadakarwa ke yi abu na farko da ake fara tunani sai a fara tunanin waka kadai mm. ah, mawaka su zo su bada tasu gudunmawa yanzu duka cikin maganan nan da ake ta wannan annoba in ka duba eh, mawaka da yawa sun yi waƙoƙi bisa wannan Eh, cutar ta kurna bris kuma an kira da yawa an ce su je su gabatar da faɗakarwa a waƙe don ka ɗauko ɓangaren abin da ya shafi wasan kwaikwayo musamman a cikin barkwanci mu da ke yi don duba ba a tunanin shin wannan faɗakarwa da ake so a yi don mutane su fahimci abu wace gudunmuwa ce kamata su waɗanda ke gabatar da wasan kwaikwayo cikin barkwanci ko wasan kwaikwayo haka za su bada da an tsaya an yi wannan tunanin ma kaɗai ya isa a fahimci cewa ta hanyar wasan kwaikwayo eh, abu ya saurin kai yau akwai wanda bai sauraron waka amma in wasan kwaiko ne zai nutsu ya saurara eh, to ai na ga in an ka duba na ga so mamman wan kuma nura da sauran eh, kai ma wannan yana nuna cewa ai kuma masu wasan nan barkwanci ko na duk waɗanda ka ga mu mun yi ne ba mata mun jira ba ko a kira mu ko a ce zo ku yi kaza a'a gudunmuwa ce wacce na san a matsayina na ɗan ƙasa wanda kuma wani yauni yake a kaina na in ba da tawo gudunmuwa ga al'ummata shine ne a gaggauce in ka diba yau wannan wasan kwaikwayon na barkwanci kadai da na yi bisa kan aika sako na mu kiyaye eh, da kare kanmu muna kaɗan ba mu dan kadan daga cikin abin da ka faɗa a cikin wasan barkwancin naka eh, kan wannan corona Na'am kamar yanzu in ka duba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ya in uwa masu albarka kamar yadda mun sani mun san cewa akwai wani ciwo wanda ga yanan bi ma'ana yana yawo yana ci kamar wutan daji kuma wannan ciwo ba ganin shi ba ake yana hallaka mutane yadda ba tsammani kenan na farko aka ce mu sa tazara tsakaninmu suwa suka faɗa mana su ne malaman kiwon lahiya domin fannin su ne in za mu yi tari wallahi kar ka yarda ka yi tari cikin mutane in ka yi tari cikin mutane ka ɗauki alhakinsu in mm. kana ɗauke da wannan kwayar cutar kenan ka ɗan ƙaurace bi ma'ana a so ka ƙaurace daban ka yi tarinka a ina a cikin gwiwar hannunka haka kuma in ka ji atishewa ka yi a cikin gwiwar hannunka bi ma'ana ku riƙa wanke hannunku da sabin da sahi da marece da dare a kowane lokaci ba ma wai sai ka huta ba har cikin gida yara uwaye masu gida ku riƙa wanke hannayenku akai-akai bi ma'ana idan muna kiyayewa da wannan tsafta to dole ne mu samu lahiya da wannan kurna brisket saboda tsafta mun san cewa wata abu ce mai mahimmanci ga rayuwar ɗan adam addinin musulunci ma ya umurce mu da mu riƙa tsafta to wannan ne dalilin da yasa a kullum a koyaushe muke ganin cewa ya kamata mutane a ja hankalinsu bisa tunatar da su akan wannan annoba ta kurna biris na gode <laughs> na'am na'am na gode kina amma idan an ce a zo eh kurna biris kurna biris anya na gane sai an yi bayani saboda mutum bayani yake so ɗaya bayan ɗaya yadda zai ya fahimci wannan matsala ta kurna biris wallahi jama'a ni abin da nake bukata da ku kamar zan tunatar da kanmu ne kamar da Allah ya ce fa zakir fa zakir fa inna zikira tanfa mu'minin ai tunatarwa domin tunatarwa abice mai kyau zuwa ga mumine kenan mu kare kanmu kaman yadda malaman kiwon lahiya suna gaya mana wannan cutar fa billahi lazi in ta zo ba ta san yaro ba ba ta san mace ba ba ta san budurwa mai kyau ba ba ta san yaro mai kyau ba ba ta san tsoho ba wap wap wallahi sai ta kai ka ma ko lahira to ai ta zo tana cikin wannan kasa ku Allah ci gaba da kare kansu wannan shine gaskiya ita ma gwamnati ina dan tunatar da ita irin matakan da ya kamata a ɗauka na a wayo mutane kai wannan aiki ne namu a kira mu a ba mu shawara mu mun sai da zami mu ja hankalin mutane don su ƙara ku samun himmantuwa da kuzari wajen kare kansu haka na'am na gode malam mama sabi to kenan ina gane malam mama sabi gwamnati ta kamata ta mai da hankali wajen ku masu fasa'a domin ƙara tunatar da al'umma yadda ya kamata su kare kansu da ita wannan cuta ta eh, covid-19 eh, shin wani kira gare ka ina gana ana ce mana lokaci yana hararar mu na'am kamar yanzu in ka ɗauko magana ta gaskiya duk matakan da aka ɗauka bai hana ba abin wanzuwa kawai yake ta yi a cikin al'ummarmu a yau me ka haka saboda saƙon bai isa ba ga al'umma kamar yadda ya kamata shi yasa yau mutane ba su ga kiyayewa kullum ana jan hankalin mutane amma ba su ga kiyaye saboda me ba a fahimtar da su bai da za su fahimta kenan yau in ana so mutane su fahimta sai ka zo kare mutum gwa da gwa kai mai dalla-dalla ya fahimci mi kake faɗi amma in ka ce ku kare kanku ku yi kaza ku yi kaza bayanai ne ka mishi kawai shin ka gaya mishi idan ya kare kanshi irin matakai da amfani da shi da kanshi zai samu baka wayar da kai ba yadda ya kamata kina wannan aiki ne wanda za a ce ta hanyar wasan kwaiko kaɗai ake iya aika sako ya kai ga mutane kamar yadda na gaya maka lokacin eh, shugaba sai ni kunce mm. in akwai wata matsala a ƙasa mutane na farko da yake kira waɗanda ya san suna da mahimmanci kuma mutane na kallon su suna sauraron su su ne masu wasan kwaikwayo kunce na kiran su ya zauna da su na farko zai kira masu wasan mm. kwaikwayo ne saboda aika saƙo sai ka zo kana yin mutum dalla-dalla saboda za ka gwada misalai ne wanda ya kiya ga inda zai te mm. wanda ya kare kan shiga da zai zama kenan ta hanyar wasan kwaiko ake samu wannan yanzu alhamdulillah gashi mu mun ba da tamu gudunmuwa amma abin takaici yau sai ka isko matsala in ta zo mm-hmm. ana neman eh, masu fasaha da hikima cikin aikin su kamar 'yan wasa waɗannan da ake cewa su zo su bada amma da matsala ta wuce sai ka ga kuma an yi watsi da wannan mutane sai ka isko wai duka in ka buɗe waccan tele in ka buɗe wannan radio kawai ever na kasashen waje kake shi alhali kuma yau in ka doki mu mawaƙanmu ba su da amfani sai in ga wata matsala 'yan wasan kwaikonmu ba su da amfani sai in ga wata matsala kenan yau mu muna da haƙƙi duk abin da za a yi a ce mu ne ke yin shi ba a je a ɗauko wani bako bai zo ya kawo na gode eh, wani abin ce maman sani kana ji na eh ina ji to ko ka yarda da magana maman sahabi eh to akwai wani dan gyara da nake so in kawo cikin wannan hirar lalle kai eh, eh hmm. ka san kamar ya ce yanzu za a yi kamar comparison tsakanin harkokin eh, wannan ever artistic ke zama na ko kamar a ce ko tiyatar ne ko silma ko waka ko rawa ko Eh, ko fencir ko ka duk abin da ya shahi dai abubuwan al'adu a ce wannan ya yi wannan isar da sako lalle misali ne wanda dai amtuka dai masana masana wannan abubuwan kwararren eh, masana wanda suka shahidi amtuka al'adu ba su wannan comparison hmm. don ka ina son cewar mu gane da cewa kamar a ce sako ya yi gauga isa da wajen waka ko kuma da wajen wasan kwaikwayo ko kuma wani abin kaza yana da wuya a gane da cewa lalle kai bisa wannan wannan ne ya ba da abin ko wannan ya yi wannan wajen wannan farkon kaga ita dai cikin sana'o'in nan dukan su guda da suke kama abin da shahi al'adu din nan kuwa iri iri iri ne kuwa suna kama guda guda 22 wa'anda dai masana dai masana abin ga masana littattafan eh, al'adu sun sun yarda wannan don ka an san da cewa waka ita ce ita ce ita kadai ce dole duka sauran sai sun yi amfani da ita kaga kamar yanzu in kana da yin film dole ko ba a sa waka ba za a sa in kana yin wani tiyatar babu mamaki kiɗa ya faɗo in kana rawa ce babu mamaki kiɗa ya faɗo in kama kana da kayi wasu librori ne zaka exposition wurin da za a zo a zo a gwada su din nan lalle ka sai an sa kiɗa in see duk da haka nan kuma ba wai kama hujja ba ce ta a ce kamar waka tana gaban wa'annan dukan su ɗaya ne mai yanzu kuma za ni karewa da cewa shi mai yayi wani zancen da ke da muhimmanci wanda shi ga lalle ka su har kamar makaɗa da mawaka da duka masu sana'o'in faɗakarwa da al'adu na ƙasa yawanci in akwai wani in akwai wata matsala ana kiran su su zo su ba da su amma kuma in dai ba in ba komi kuma abu ne na shin daɗi sai ka ga an tafi daga wata ƙasa can wurin gaskiya ko wasu su ne ake amfani da su su ne ake a neman makudan kuɗi a sa ga hannun su su zo su yi sai abin ga sanar kashin nishadantar da mutane kuma su koma da kudin cikin kasashe to gaskiya ai bai ba Wawai don lalle haga wannan ina ganin magana ce wadda ke da mahimmanci. a gaskiya a yau bin tuna da ita ba wannan da ya tuno da ita sai president Fosan yana da kyau kuma ina tsammanin abu ne wanda ya kamata mu yi yau dai mu kwatanta mutane su su ga inda muke ciki ga kuma yanda mu da ke yan kasa ne ga irin gudunmu da muke bada wa'ancan da ake kirawa din ranar ranar ranar abin ga ranar eh, na shaɗantarwa ana kiro su yau ba su nan mudin kenan yadda ya kamata ake da buƙatar faɗakarwa kuma yadda ake cikin matsala wadda mu ne muke neman muke ta kokowa mu kawo bakin gudunmuwa wata mu don saboda neman yadda za a yi wannan lokaci da ake naki da cutar eh, coronavirus kenan vala vala eto eh, yanzu wanda kira gare ka an san da wannan sakonni naku sun fi zuwa ko masu fasaha shin wani fata kake yi kake da a game da wannan yaki da cutar coronavirus eh, a wannan bangare ku na artist eto lalle kai gaskiya muna da association din mu a nasim Eh, ina ga ita ce duka tsofaffa association wata shahi harkar sana'a kiɗa da waka nan Nijar da ita ce ta fara. Eh, lalle wani lokaci ta ɗan daɗe tana zamne tana a jirkushi mai amma yanzu kamar shekara guda da dai makaɗa da mawaka na mai da na Nijar. gaba ɗaya mun samu muna ne muna tada ta. To yanzu wani kira kake ma mutane da su su waɗannan matakai ne kake fata mutane su ci gaba da yi domin kare kansu da wannan cuta? Eh to lalle ke shi dai wannan matakan da ake hidi din nan dai na na a sa zari tsakankanin mutane mhm. na kuma da wannan rishin in an zo dai gaisuwa dai salamu alaikum ta isa. Eh. In mutum kuma zai ta wani ɗan takunkumin lalle in samu ne sanya in kuma ko kuma atishawa ko tari ya mutum kashi shi din nan sai ka sanya abin don gwiwa ka gindin gwiwa ka ka tare kai eh. don suna da muhimmanci kuma da wannan wanke hannun nan shi ka san wanke hannun nan ko kahin daman wannan shi ta wanke hannu yana ɗaya daga cikin abin da dai harkar tsafta in dai mutum kana son kare kanka da shitanni mm. yana ɗaya daga cikin wannan don ku bari man ka aje ciwon zan kayi wanka za ka hita da ka da ka dan tafi inda ka isa inda ka za ka tafiya daga gidanka in ka isa can wurin ka wanke hannunka kuma in za ka hitawa daga wurin ka wanke can mutum ka ce a bon ni na yi kuma na yi arola yanzu yanzu no no no no don ku surtu wannan kwa yana da muhimmanci vraiment mutane a kiyaye to na gode mala mama eh, sani bari in dawo ana ɗakin magana eh, mala eh, mama sabe a gurguje saboda lokaci yayi eh to a gurguje wato a ai bangaren duk abin da ya shafi ar. in waka ce in fentir ne in wasan koko ne ban ce ba wani yahi wani na ce amma abu na harko kullum in abu ya taso irin wannan sai a rika tunani ne bangaren waka kadai alhali kuma kowane bangare akwai yadda zai ba da tashi gudunmuwa don aika sako na ne na ce wannan hanya an yi saurin fahimta su fahimci wannan annobar yadda take yaduwa kamar hutar daji kirana na karshe a nan a matsayinmu na masu faɗakarwa ya kamata a dawo a san cewa mun ba da gudunmuwa sosai amma ba ta isa ba sai an kama mana kama nan menene sai an sa mana hannu to na gode sai an sa mana hannu na gode na gode malaman sabi a kama ma mawaka da makaɗa da duka masu wasannin kwaiko masu fasa'a a wannan ƙasa ta tanjar ta yadda za su ci gaba da kawo taso gudunmuwa sama a wannan lokaci da ake yaƙi da cutar numfashi ta coronavirus a duniya da ma wannan ƙasa ta tanjar muna fata mu ga ƙarshen wannan cuta nan ba da shima ba malaman da mu gabatar da wannan mahawar muhawara a nan ɗakin magana da ina tare da mamman sabi to lakabin mr kaɓa sannan a bisa layi muna tare da mun kasance tare da eh, mamman sani a dumulmula da kuma eh, nuratu hega a bisa kan injin na samu taimakon malam halidu haruna ni malam mamman ke ce da ku a huta lafiya sai wani jikwa.